Tarihi ta biyu Sura tara Sarauniyar Sheba ta ziyarci Solomon Sa'ad da sarauniyar Sheba ta ji shaharar Solomon, sai ta zo Urushalima ta gwada shi da tambayoyi masu wuya, ta iso tare da ayari mai girma, da raƙuma ɗauke da kayan yaji, zinariya mai yawa da kuma duwatsu masu daraja, ta zo wurin Solomon ta kuma yi magana da shi game da dukan abin da yake zuciyarta. Solomon ya amsa dukan tambayoyinta, babu wani abin da ya yi masa wuya, ya bayyana mata sa'ad da sarauniyar Sheba ta ga hikimar salaman da kuma fadan da ya gina, ta ga abincin da yake teburinsa, ta ga zaman fadawansa, bayi masu yin masa hidima cikin rigunansu, ta ga masu riƙe kwaf a cikin rigunansu da kuma hadayin ƙonawar da ya yi a haikalin Ubangiji, sai mamaki ya kama ta, ta ce wa sarki. Labarin da na ja ƙasata game da nasarorinka da hikimarka gaskiya ne, amma ban gaskata abin da suka faɗa ba sai da na zo na kuma gani da idanuna, tabbatacce, ko rabin girman hikimarka ba a faɗa mini ba, ka wuce labarin da na ji nesa ba kusa ba. Abin farin ciki ne ga mutanenka, abin farin ciki ne ga fadawanka, waɗanda suke cin gaba da tsayawa a gabanka suna kuma jin hikimarka. Yabo ya tabbata ga Ubangiji Allahnka. wanda ya ji daɗi a cikinka, ya sa ka a kan kujerar sarautarsa a matsayin sarki don ka yi mulki domin Ubangiji Allahnka, saboda ƙaunar Allahnka wa Isra'ila da kuma sha'awarsa na riƙe su har abada, ya naɗa ka sarki a bisansu don ka yi adalci da kuma gaskiya. Sa'an nan ta ba sarki talenti ɗari da ashirin na zinariya, kayan yaji masu yawa da kuma duwatsu masu daraja, ba a taɓa kasance da irin kayan yaji mai yawa kamar waɗanda sarauniya Sheba ta ba wa Sarki Solomon ba, mutanen Hiram da mutanen Solomon suka kawo zinariya daga Ofir, suka kuma kawo gumaguman algum da duwatsu masu daraja, sarki ya yi amfani da gumaguman algum don matakalan haikalin Ubangiji da kuma na fadan sarki, ya kuma yi garayu da molaye don mawaƙa, ba a taɓa ganin irinsu a Yahuda ba. Sarki Solomon ya ba sarauniya Sheba duk abin da take so, da kuma ta nema, ya ba ta fiye da abin da ta kawo masa, sa'an nan ta tashi ta koma ƙasarta tare da masu furfe mata baya. Ɗaukakar Salaman. Nauyin zinariya da Solomon yake karɓa shekara shekara, talenti ɗari shida da sittin da shida ne, ban da harajin da fatakai da ’yan kasuwa suke biya, haka kuma dukkan sarakunan Arabiya da gwamnonin ƙasar suka kawo zinariya da azurfa wa Solomon. Sarki Salaman. ya yi manyan garkuwoyi ɗari biyu da zinariya, an yi kowane garkuwa da bekas ɗari shida na zinariya, ya kuma yi ƙanana garkuwoyi zinariya ɗari uku da bekas ɗari uku na zinariya a kowanne. Sarki ya sa su a cikin fadan da ake kira Kurmin Lebanon. Sai sarki ya yi wata kujerar sarauta mai girma da aka shafe ta da hauren giwa, aka kuma dalaye ta da zinariya zalla. Kujerar tana da matakalai shida da wurin sa ƙafa na zinariya haɗe da ita, a kowane gefen wurin zama akwai wurin ajiye hannu da zaki tsaye kusa da kowannensu, zakoki goma sha biyu sun tsaya a kan matakalai shida, ɗaya a ƙarshen matakalai guda, ba a taɓa yin irin wannan abu don wata masarauta ba, Dukkan kwaf na Sarki Solomon zinariya ne, kuma dukkan kayayyakin gida a fadan da ake kira kurmin Lebanon zinariya ne zalla, ba a yi wani abu da azurfa ba, domin ba a ɗauki azurfa a zamanin Solomon a bakin komi ba, sarki yana da jerin jiragen ruwa na kasuwanci waɗanda mutanen Hiram ne suke kula da su, sau ɗaya kowace shekara uku sukan dawo ɗauke da zinariya, azurfa, hauren giwa, gogo da kuma birai. Sarki Solomon ya fi arziki da hikima. in aka kwatanta da dukan sauran sarakunan duniya, dukan sarakunan duniya sun nemi su sadu da Solomon sun su ji hikimar da Allah ya sa a zuciyarsa. Shekara, shekara, duk wanda ya zo wurinsa yakan kawo kyauta kayayyakin azurfa da na zinariya, da riguna, makamai da kayan yaji, da dawakai da kuma alfadarai. Solomon ya kasance da wuraren ajiya dawakai dubu hudu don dawakai da kekunan yaƙi yana da dawakai dubu goma sha biyu waɗanda ya ajiye a biranen kekunan yaƙi, da kuma tare da shi a Urushalima. Ya yi mulki bisa dukan sarakuna daga Kogi Yuferites zuwa ƙasar Filistiyawa har zuwa iyakar Masar. Sarki ya sa azurfa ta zama barkatai a Urushalima, kamar duwatsu, al'ul kuma ya zama kamar itatuwan fir a gindin tsaunuka. An sayo dawakan Salomon daga Masar da kuma daga dukan sauran ƙasashe. Mutuwar Solomon Game da sauran ayyukan mulkin Solomon daga farko har zuwa ƙarshe, an rubuta su a cikin tarihin annabi Natan, cikin annabcin Ahiya mutumin Shilo, da kuma cikin wahayin Iddo mai gani game da Yerobowam ɗan Nebat. Solomon ya yi mulki a Urushalima a bisa dukan Isra'ila shekaru arba'in, sa'an nan ya huta tare da kakanninsa. aka kuma binne shi cikin birnin Dawuda, mahaifinsa, Yerobowam ɗansa kuwa ya gāje shi a matsayin sarki.